don nishaɗi. Assalamu alaikum dan uwa idan wannan ne farko shigowar ka a wannan channel din nawa ka danna subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa. kika ce? Wani ya an waya. Yanzu wadda na aike ki kai man caji kin bari wani ya an wallahi yau sai na baki kashi dan ubanki tunda na aike kin je kin ba wani waya ya dan Yau sai na zane ki gidan nan baki dan ubanki in na ƙara kai baki caji ki kai min ki sa wani ya anshe mu. Ba da ki caji ki je ki kai min kin bada. Ya Kai eh ko dadi waya da na baki ka kai min caji shi ne ta ba wani ya anshe. Yanzu da ma kin samu an ɗauke wa taki ba auci dare ba kauna ki cewa. ba dadi yanzu ya za a yi daga na ba ta kai min caji za ta bari wani ya karɓan mun waya. kauna ki cewa. Ke sai ki hakuri ke je gida. Ke sai ki hakuri tafiya tare da ita dawa wadda an yi mana baiko da ita an yi matsayi da ita mun an kai karshe. amma ban taɓa sanin akwai wani mara hankali irin ka ba ai babban mara hankali ya wuce ka ka san ko tun yaushe nake da ita akalla zan iya kiyasce maka ban kiyasce ba sa maka shekara biyar tun kamun in ƙare makaranta haɗin gida da gida ne tsakanin mamata da mamata an haɗa an kai ƙarshe an kai komi auren dole kenan za a mata ba auren dole ba ba me yake yi uwa da uwa dakata ina jiran ta ne yanzu zan kira ta ne bari ma kaga zan kira ta ne ka kira ta magana to ka kira ta ƙarshen tiga tiga ti bari ka gani ina roma number ka kira ta da na kira ta za ta fito ne ka kira ta ani na san Asiya ne da ita fito kala ka ji waye shi look at this fona phone as wannan waye ka san ko na saita ha jira za ki mutu da ni da kai nan flashin kawai ya isa da na yi mata flashin za ta fito ka tsaya one side in tsaya one side ka duba ko kayana ba ga wajen wa za ta ai ba nan take ba a ina take kwana biyu na ɗan rabi da zuwa nan shine ciwo bari in kawo ziyara ya za wai wancan gayan ne na zuna amma yana so ya bani problem ya kike da shi ne awal ka zo eh, na zo mana na zo bawan Allah ko zai takura masa dan na babanta ya san da zama na gidan ga ki mi mishi how many years muna tare da ki shekara nawa muna tare da ita kina da gani ba ko zai raba ne da shi ko wani yadi ne kaftani haka ku dakata mana ku duka ina son ku ya zaki ce kina son mu duka da an kai ni dan kuna ta haya na yi ba me ke faruwa ne wani na sa ka kimshi shi ya zo da kana ya ke abu da kike la yake ke ba namiji ba kina hada samari ha biyu guda ina namiji da shi zai hada yan mata kura zuwa hudu kuma nuna yana hada shiga gida

za ta gula kuma to ko ya to shi kenan kai matsu matsu nan ke kai da wannan kenan ke kuma da Ya yi nan yanzu ke cikin su da wannan da wannan wani ne kinka su to abba dai shi da ma wancan muna tare da shi shi wannan ko to shi wannan fa shi kuma wannan ne yana zuwa wuri na muna gaisawa to daga cikin soyayya sai muke kyauta ta kwanaki Allah sarki abba ya wanta Allah ya mai rasuwa Allah ji shi shi ni ma ai babban mutum ne muna da babban wannan ka irin ta nan ni ma ai kai baba babban mutum ne ina da waya babba eh, ai ni ma babba kaman waya na a'a wannan ko eh to kare duba da ganin kina gane ta a wannan To duba dai ga inda kyau ita ce. A'a babba ita bace ran. Allah ka abba ita ce. Dadi wannan waya ta ce. A'a ni ma ai waya ta ce dadi duba ka gani. Ah, Ke ina zaki da wayannan? nan? Caji zan kai mata. Caji? dai ke rubuwa da kyau. Allah ya yi Na kin ga wanda ya kwace mata waya nan. Wannan shi na shi waya nan. dama dama tana cewa ta ce ina ina mata musu mun dade tare da ni da ita ashe shi ne shi mata waya zai zo ya hana da hankalinka insha Allah za a kai karshen kun baba da ni da shi Hassan da Usaini ne halin mu guda da shi na subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu a kodayaushe mun gode da kula'ar